وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسائر أنبياء الله إخوانه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da hudu kenan ko ga watan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da shida ga watan tara dubu biyu da sha shida miladiyya muna dai ci gaba da karatun ahkamul jana'izi wa bid'uha na al-shaykhul allama muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi a inda muna magana akan abubuwan da aka haramta a makabarta wanda malam ya ce akwai gina masallatai a makabarta wanda shine na tara muka koro hadisai wanda malam ya kawo mana guda ainihin biyar na ji za mu tafi na shida ne an abdullahi bin mas'ud قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسعود يتي ناجي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يناتي و إن من شرار الناس للي yana ما في شر متاني ko mafi lalacewar mutane ko mafi zama shaidanin mutane ko mafi zama 'yan iskan mutane su ne shirarun nan yana daga mafi zama lalatattun mutane man tudiriku sa'atu wa hum ahya wa'anda alkiyama za ta riske su suna da rai wa'anda alkiyama za ta riske su suna da rai ka ji mutane na farko mutane na biyu wa man yattakhidhu qubura masajida da waɗanda suke riƙar masallatai a makabarta ko suke mai da makabarti su zama gurin sallah wallazina yattakhiduna al-qubura masajida a wata ruwaya kenan nan kuma yace wa man yattakhidhu al-qubura masajida da waɗanda suke rikar kabuburra nan ne masallatai ko nan ne gurin sallah to kaji abinda wannan hadisi ya ce ma'ana abinda hadisin ce nufi duk waɗanda alkiyama ba ta zo ta same su suna da rai to sun gama lalacewa sun gama lalacewa kenan abin nufi hadisin anas dan maliki shine yake aiki duk karnin da ya zo da duk zamanin da zai zo da duk shugabannin da za a yi sai an ce gwara da sai an ce gwara zamanin baya sai an ce gwara wani annabi yace har ku haɗu da Allah haka abin yake ila an talqaw rabbakum na fata mun gani. abin nufi a nan shine abubuwa ne guda biyu duk inda zamani ya zo to mutanen yanzu sun fi na wanda za su zo nan gaba imani waɗanda suka riga mu sun fi mu nagarta ma'ana tun daga zamanin annaba abin haka yake tsohowa abin haka yake tsohowa wannan baya nuna cewa wai a zamani ba a samu marar imani a'a ana nufin lalacewa zamani kullum ƙasa yake na fata mun gane yanayin zamani yanayin al'ummar yanayin yadda ake mu'amala da su yanayin lalacewarsu yanayin su yanayin gurɓacewarsu yanayin san duniyarsu yanayin kusancinsu da yahudu da nasara yanayin kaikacewar zuciya yanayin kusantar sabo yanayin rashin tasirin wa'azi yanayin yadda barna za ta rika yawaita kullum salo za ta rika sakewa na fata an gani kuma salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam tace sa'ad da annabi yana da rai idan mutane suna sallah to idan su baya gota gurin sujjada har ka gama sallah ba waiwaye babu na ido babu na zuciya in mutum ya shigo inda yake ganawa da Allah nan nan yake ganawa gurin da shi har ya gama daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallon hannun shi idan ya zo sujjada in yana karkada hannunsa kuma yana kallon hannunsa to shikenan tace da annabi ya rasu ma'ana rasuwar annabi mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta sa koyaya sai an samu canji kuna fata mun gane ana sai da muka je muka binne annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu zo gida ba ba mu wanke hannayenmu daga kasar da muka turbuda wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba hatta an karna kulubana sai da muka fara tambayar zuciyarmu allati baina jambaina wannan zuciya ta muna sa kai anya yanayin zuciya muku irin ta jiya ce na fata mun gani ma'ana imaninta da nagartatta da amincewarta da Allah da manzala irin ta jiya ce san da annabi bai rasu ba wallahi ba mu gama binne annabi ba ba mu wanke hannayenmu ba ya ce hanta an karna bana sai da muka fara tambayar zuciyarmu ma'ana kamar ka ce kamar yadda sai na abubakar yake cewa ne sanda musulunci ya cika al akmaltu lakum dinakum shi kuma sai fara kuka mutane na murna shi kuma yana kuka a to ya haka abubakar mutane na murna kai kana kuka yace eh ai dai abin da ya tuka kuma a saurari raguwar duk abin da ya tuka to kullun raguwa kuma zai rika ko ruwa ne a cikin botiki ko a kofi ka tuka shi ai kuma sai dai rigo babu wata tuka da dai kamar ruwa ne ya tafasa ya kai zero digiri din da ake so ya kai to ka ba wata tafasa da zai gwara ma ka sauke shi ya gama tafasa sai dai kuma ya rika raguwa to idan ka cire shi daga kan wuta dan Allah duk bayan minti biyar ai ruwan yayi kasa ko fana zafin yana raguwa zafin yana raguwa bayan awa ɗaya ka zo ka tsoma hannunka a ruwan ka za ka ji shi kamar da yake da za ka ji wata kila ma za ka iya kurɓarsa to haka imani yake kullum sai rika kasa kasa kasa kasa kasa to ummu salama ta ce da abubakar ya zo sai mutane suka fara daga ido suna kallon gabansu a sallah da ba a daga ido ma a kalli gaba ta ce da umar ya zo sai mutane suka rika kallon kafafuwan suna kallon jikinsu suna sallah su kalli sama can gabansu su kalli jikinsu a tsaya sam ana kallon gurin sujjadar ba kamar zamanin annabi ba sai da usmani ya zo falsafatan nasu yaminan wa shimala sai mutane suka fara waiwaye dama da hagu ana sallah daga mutum yana waiwaye <laughs> wani zamanin usmani kenan to da a ce sahabbai za su dawo su same mu yanzu kuma shekara dubu da ɗari hudu da ainihin wato waɗannan shekaru mai umu salama za ta ce na fata mun gani kullum zamani na tafiya kullum zamani na rarasewa hadisi ya bar cikin sahihu muslim hadisi sahihi cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah alkiyama ba za ta tashi ba har sai an yi lalata zina a kan hanya da ke sai manzala ce mutumin kirkin wannan zamanin shi ne wanda in ya zo ba hanawa zai ba sai dai ce da ku koma gefe mana ai da ya fi ka dan koma can gefe nan ai tsakiyar hanya ne da can kuka koma da ya fi wai ma'ana shi ne mutumin kirki shi ba zai ce jama'a me yasa ake aikata wannan barna ba kun ga da za ku koma gindin can gefen da ya fi ku zo tsakiyar nan wannan shine mutumin kirki ala qariyatu tariq me yasa saboda sako kullum yana canja salo ne yana canja salo idan da za ka tambayi iyayenmu da kakanninmu wani saban da ake a yanzu wanda musulmi yake ba arne ba in aka tambaye su aka ce musulmi zai ba za su yi ba ma yau da kullum sabon yana zuwa sai ya zama jiki tun ana gani ana salati ana cewa la haula wala quwwata illa billah kun ji wani sako da ya fito salo kaza ana mamaki sai ka ji wani ya zata ah, to na ba komai bane ni da naga kaza to sai ka ji wannan din kuma ya fara zama ai ba komai bane daga nan sai wannan ya zama ruwan dare sai a zo da sabo sai wancan ya zama kauyenci sai a zo da sabo har abin haka zai tafi to haka nagarta kullum take kasa sabon Allah kullum na ɗaukaka har ya zanto zuciya ta gama sabawa laifin ya zama ba laifi ba munkari ya zama ma'arufi kamar da annabi to daga nan sai duniya za ta rikice sai ta lalace ya zanto ba mu da tsoron Allah ba mu da takawa ba ma tsoron haram ba ma tsoron rashawa ba ma tsoron komai kamar yadda dai muke a yanzu to kullum abin lalacewa zai ce ba babba ba yaro ba karami ba malami ba almajiri ba musulmi ba kirista ba na sama ba na kasa sai dai illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya tsare wanda Allah ya tsare shi kenan shi ne zai yi kokari ya yaki zuciyarsa ya hana ta barna amma wa'azi Allah ya ba wani tasiri da zai maka sai dai kawai ana yin wa'azi ne don kada ce ba a yi don kada zama yahudawa kada Allah ya tsine mutane sun yin wa'azi amma za ka zo kai tafsirin alkur'ani daga bakar hannun ba wani imani da yake karawa illa kalilan daga cikin mutane sai yin kada amma dole za a yi saboda ibada ne saboda ainihin wato addini ne kuma Allah ne ya ce a yi daga nan har zuwa lokacin da za a tashi kaho a lokacin duniya ta gama zama shaidanu annabi ce za a samu husalatun nasi kawai shaidanun mutane wanda za su zama kamar dabbobi kamar jakuna kawai rayuwa ake in ba kai kawai kauce barna ta zama ruwan dare to irin wani abubuwan suna nan sun fara cika duniya sun fara cika garuruwa inda aka yi tsunami din nan musulmai ne yan indonesia in ka je aikin hajji su suka fi kowa yawa waɗanda suke zuwa daga waje ɗan indonesia in ka gan su amma allah ya mutu tsunami ka san irin barnar da suke musulmai ne amma wallahi na farko ba za ka taɓa cewa musulmai ba ne suna da masallatai sunayen musulmai ne da su sun fi kowa zuwa aikin hajji a duniya in ka je aikin hajji za ka gan su yan gajajjaru kowa da matar shi suna rike da juna